2008 za mu tashi darasi na na goma sha shida ko aljawabu an su'al Salif, nan ne ko aljawab an su'al Salif ni waje haini ok wa kala shek muhammad ashinkiti ko bismillahir rahmanir rahim وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان صفحنا عشر المجلد الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على أرشه الذي في سورة الأعراف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى a cikin tafsirinsa mai suna adwa'il bayan ya faɗa a cikin safha na 319 juzi'i na biyu a tafsirin ayar istiwa'i inda Allah yake cewa ya istiwa'i kan al'arshi a cikin suratul arab yace ilam annahu ghalata fi hadha khalqun la yuhsa kathra yace ka sani da yawa daga cikin halittu ko malamai sun yi kuskure da yawa dangane ga fassara wannan aya Minal min na waɗanda suka zo a baya baya fa za'amu anna zahir almutabadir as-sabiq ila al-fahm cewa zahirin wannan aya wanda ke faɗowa mutum mai rigaye a cikin fahimtarsa min ma'anan istiwa dangane ga fassara da ma'anan istiwa wal yad da ma'anan yad masalan fil ayatil wanda suke zuwa ayoyin alkur'ani Allah yake siffanta kansa da wasu siffofi ko kira kansa da wasu sunaye huwa mutashabahu sifatil hawad huwa mutashabihu sifatil hawadis hmm? to yace tana kamanceceniya kenan da siffofi na halittun Allah wa qalu sai suka ce yajibu alaina an nasrifahu an zahirihi ijma'an wajibi mu kautar da shi daga yadda yake mu ba shi wata ma'ana daga gurinmu ba ta Allah ba ba ta manzansa ba wa qalu wa la ita qala wa la ala adina aqilin baya buya akan wanda yake da ɗan kaɗan hankali anna haƙiƙata ma'ana hazal alqawl abinda haƙiƙar wannan ƙauli yake nufi أن الله تعالى وصف نفسه في كتابه الله تعالى يا سبحان تكنسا تكل التاتنسا بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفرة شو أبندك faɗowa mutum a cikin tunani wanda yake riga ya zuwa ga fahimtaka da an faɗa shi za ka faɗo a ranka wai wannan kafirci ne billahi ta'ala wal qawla fihi bima la yaliqu bihi jalla wa'ala kuma faɗa a cikin wannan bai dace da Allah ta'ala a siffanta shi da abin da ya siffanta kansa ba duba irin wannan gangarci wannabi sallallahu alaihi wasallama qila lahu bayan Allah ya ce wa manzansa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna mun saukar da ambato zuwa gare ka don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu ko sa'i tintintini a cikinsa to Allah ya ɗorawa annabi bayani sallallahu alaihi wasallama ya ce litubayyina allamu huna lamu ta'lil tubayyina fi ilin mudari'un mansubun bi an murmadatan jawazan ba'da lamu to Allah ya ce na saukar maka da wannan littafi don ka wa mutane bayani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin nan ta hanyoyi guda biyar bayyana bil qawli wa bayyana bil fi'li wa bayyana bil qawli wal fi'li wa bayyana bil khat wa bayyana bil ishara annabi ya yi bayani da baki ya yi bayani a aikace ya haɗa bayani a baki da kuma a aikace ya yi musu bayani ta hanyar zanawa kamar da abdullahi dan mas'ud yake ga mana khattala na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khattan wa khatta hawlahu khututan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayhi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna to yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani ta hanyar zana mana dogon zane sai ya kananan zanunnuka a gefensa sai ce wannan dogon mai kakke tsayayye shine tafarki na wannan kuma 'yan hanyoyin kanana hanyoyin shedan ne kowace hanya akwai shedan akai yana kiran mutane da su sauka daga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama su bi hanyarsa kun ga bayyana musu bil khatti wa bayyana lahum bil ishara da Allah ya saukar da shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan sai ce ash hakaza hakaza hakaza ya dunkule ɗan yatsunsa goma ya ce haka wata yake ya ƙara dunkule goma ya ce haka wata yake da ya zo cikon na uku sai ya ware ɗan yatsa ɗaya sai ce haka wata yake ma'ana wata yakan yi kwana 29 kun ya musu bayani bil ishara ita tuƙaƙa lam yin harfan wahidan min zalik a ce annabi bai bayani ko harafi guda ba min zalika ma ijma'i man yu'taddi bihi min al ulama tare da ijma'in waɗanda ake la'akari da su a cikin malamai أنه على أنه صلى الله عليه وسلم لا bayani في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه بايا هلتا أدنغنا النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da ake bukatarsa wa harafil aqaid musamman ma a cikin aƙida. la siyama ma zahiruhul mutabadir minhul kuf musamman ma abin da za a ce wai zahirinsa yana nufin kafirci wa dalalil mubin da ko bata bayyananne hatta ja'a ha'ula'il jahala har waɗannan tantiran jahilan suka zo min almutaakhirina wanda suka zo a baya baya fa za'amu anna Allah atlaqa ala nafsihi alwasfa suka ce Allah ta'ala ya sakarwa kansa wani suna ko wata sifa bima zahiruhul mutabadiru minhu la yaliqu cewa kuma zahirin abun bai dace a danganawa ga Allah ba kuma Allah ya dangana wa kansa wa nabi sallallahu alaihi wa sallama katama kuma suna cewa annabi bai bayyana haka ba anna zalika zahira mutabadira kufrun wa dalalun cewa wannan abin da ya fito fili wanda ake saurin fahimta ba haka ake nufi ba yin hakan ma kafirci ne kuma a ce wai ha annabi ya koma ga Allah bai bayani ba yajibu sarfin lafazi anhu wanda ya zama wajibi a juyar da lafazin daga yadda yake wa kullu hadha min tilqa'i anfusihim min ghairi itimadin alaki tarin aw sunnatin wannan duka daga son zuciyarsu ne ba tare da dogaro da Ƙur'ani ko sunna ba subhanaka hadha buhtanun azim malla yace tsarki ya tabbata gare ka Allah wannan ƙarya ce mai girma wala ya khafa ala anna hadha alqawla min akbar ad-dalali yace baya ƙuya a bisa kowa cewa wannan maganar tasu na cewa ba za a siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi ba ba za a siffanta Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi ba sai dai ai tawili a ce to aina annabi ya tawilin su ce babu aina sahabbai suka yi tawilin su ce babu ku ne isa abin da ya isha annabi da sahabbai ba zai ishe ku ba laqad wasi'ana ma wasi'ar rasulu wa ashabuhu mu abin da ya isa annabi ya isa sahabbansa mu ma ya ishe mu ba ma bukatar wani zai kafa mana ƙungiya ya sa a ciki ya ce shi zai dinga fassara mana qur'ani ba yadda annabi da sahabai suka fassara ba من أعظم الافتراء على الله عز وجل جل وعلا ورسوله yace wannan shine mafi kirkiran ƙarya a bisa Allah ta'ala wa rasulihi da kuma manzansa Muhammad sallallahu alaihi والحق الذي لا يشك فيه أدنى لا يشك فيه أدنى عاقل وليت أبندا شيني جسكيا كما دمي هنك اللي بزي شنك شكا بكوكا أن كل وصف وصف الله به نفسه دو وتصفى دا الله سبا تكنسى لشي أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كو من زنس محمد صلى الله عليه وسلم سبا تاشي لشي فالظاهر المتبادر منه السابق إلى الفهم من قبل من قلب من قلبه شيء من الإيمان قلبه من قلب من wanda duk akwai kaɗan na imani a zuciyarsa zai fahimci huwa tanzihu tam shine tsarkakewa cikakkiya an mushabaha ta shay'in min sifatil hawadis dangane ga korewa Allah kamanceceniya da siffofin samammu fararru qala ya ci gaba da cewa wa hal yunkiru yanzu mai hankali zai kore anna sabiqa ila fahmi al-mutabadir abinda ke riga ya zuwa ga fahimta mai shiga li kulli ga dukkan mai hankali huwa munafatul khaliq lil makhluq fi zatihi shine korewa Allah kamanceceniya tsakaninsa da halittarsa fi zatihi a cikin zatinsa wa jami'i sifatihi da dukkan sifofin Allah ba inda ya kama da mutum ko mutum ya kama da shi wala yunkiru zalika illa mukabirun ba wanda zai inkarin wannan sai mai girman kai wal jahilul muftari da jahili mai kiran ƙarya allazi yad'umu anna zahir ayati sifati la taliqu billah wanda yake rayawa cewa zahirin ayoyin Allah ko ayoyin da suke siffanta Allah al alqur'ani wai ba su dace da Allah ba annahu kufrun wa tasbihun cewa kafirci ne da tasbihi inna ma jarra ilaihi jalika tanjisu qalbihi bi qadar tashbihi yace abin da ya jawo masa wannan najasar zuciyarsa da kazantar tashbihi an riga an dasa mata tashbihi a zuciyarsa yana jin nauyin ya kira Allah da abin da Allah ya kira kansa to kai ka fi sanin Allah a antum a'lamu amillah ku ne mafi sani ko Allah ne mafi sanin kansa ya Allah zai siffanta kansa da sifa ya kira kansa da suna a ce ba haka yake ba ita to wanda ga abin da ya ja musu wannan akwai ƙazar tashbihi ƙazanta da dattin tashbihi bayan al-khaliq wal makhluq tsakanin halitta da wanda ya halitta fa'addahu shu'umut tashbihi shu'umcin tashbihin nan ne ya bayar da shi ila na sifatillahi lahi zuwa ga korewa Allah siffofinsa wa adamul imani biha da rashin imani da ita ma annahu subhanahu wa ta'ala tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi wasafa nafsahu shi ya siffanta kansa biha da ita fa kana hazal jahil amma wannan jahilin mushabbihan ya kamanta Allah da halittarsa awalan da farko wa mu'attilan kuma ya korewa Allah siffofin faniyan a karo na biyu fartakaba daka ya aikata laifi ma la yaliku abinda bai dace ba billahi da Allah ibtida'an wa intiha'an da farko da ƙarshe walau kana qalbuhu arifan billah da zuciyarsa ta san Allah kama yambagi kamar yadda ya dace mu'azziman lillahi yana girmama Allah kama yambagi kamar yadda ya dace zahiran min ƙazari tashbihi sannan ya tsarkaka daga ƙazantar tashbihi lakanal المتبادر عنده السابق الى الفهم الى فهمه da abin da zai faɗo a zuciyarsa da saurin fahimta anna wasfan lahi ta'ala siffanta Allah ta'ala baligun min al jalali ya kai matuƙar cika da matuƙar girma ma yanqati awhama ala'iqil mutashabihi wanda zai yanke hauma haumar mai rataya kamanceceniya bainahu wa baina sifatil makhluqina tsakanin Allah da sifofin halitta fa yakunu qalbuhu musta'iddan lil imani zuciyarsa za ta zamo a batattali zuwa ga imani da sifatil kamali wal jalali da sifofin cika da girma as lillahi wacce ta tabbata ga Allah fil qur'ani was sunnati sahiha a cikin sunna da ingantaccen hadisi ma'a tanzihi tam tare da tsarkake Allah an mu sha mushahabati sifatil khalqi gabarin kamanceceniya da sifofin halitta ala nahwu qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir Allah bai kama da komai ba shine mai ji shine ko mai gani jin Allah bai kama da jin kowa ba ganin Allah bai kama da ganin kowa ba da haka wannan aya tana kora ƙungiyoyi guda biyu ahalul ta'atil da ahalul tamsil al-mumassila da al al-mu'attila wannan aya ta ruddu alaihi tana raddi ga mu'attila da ta ce wa huwa sami'ul basir tana raddi ga mushabbiha da ta ce laisa ka mithlihi shay Allah yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa ba irin na kowa bane Allah yana istiwa'i istiwa'insa ba irin na kowa bane. Allah bai kama da komai ba bai kama da kowa ba kowa da komai ma bai kama da Allah ba Allah gagara misali gagara kwatance ba a kwatanta Allah ba a misalta Allah sai dai a imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi ko manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi a tsaya a nan kada a ƙetare ƙur'ani da hadisi a babin sanin Allah intaha kalamuhu rahimahullah wal ash'ari abu hasan rahimahullah ta'ala kana fi akhir umrihi alama zahabi ahli sunna wal hadis shi kansa abu hasan al ash'ari din a ƙarshen rayuwarsa ya tuba daga kullagiya bayan ya tuba daga mu'tazila ya dawo mazhaban ahli sunna anan Allah ya karɓi ransa wa huwa isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabihi shine tabbatarwa Allah abin da ya tabbatar wa kansa a cikin littafin sa aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallama min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takayifin wala tamthilin ba tare da tahrif ba tahrif huwa taghayyur an-nass lafzan aw ma'nan والتعطيل هو عدم إثبات الصفات أو إثبات بعضها دون بعض والتكييف هو السؤال بصيغة كيف أو أن يعتقد الإنسان أن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا ولا تمثيل التمثيل هو إثبات المثل للشيء مساويا له من كل الجهات wa mazhabul insani mazhabar mutum ko matafiyarsa ma qalahu akhiran abinda ya faɗa a ƙarshen rayuwarsa idza sarraha bi hasri qawlihi idan ya bayyana da takaita maganar safihi a ciki kama hiya al fil abil hasani kama yu'lamu min kalamihi fil inaba kamar da yake a cikin inaba ibana a cikin littafin sana al-ibana an usulid diyana da haka in mutum ya ce dan ash'ariya ne shi sai ka ce wacce ash'ariyar ash'ariya kashi uku ce wacce kake yi akwai ash'ariya mu'tazila akwai ash'ariya kullabiya akwai ash'ariya salafiya wacce kake a cikin ash'ariyar domin abu hasan da yadda tarihinsa ya nuna cewa ya tsinci kansa a gidan mu'tazilanci shekara arba'in yana ta wahala yana kaddamar da al'aqlu alan naƙal. Allah ya shirye shi sai faɗo wata mazahaba da ta haɗa salafiya da mu'tazila shine tana tabbatar da Allah 20 sifatan bil wa tanfi jami'a sifatillahi ta'ala bil ya shiga wannan kullabiya din masu cewa 20 sifa wajibatu lillahi ta'ala nan ma ya samu yan shekaru ya gane su ma suna rudu sai a ƙarshen rayuwarsa Allah ya shirye shi ya dawo kan Qur'ani ya daidaita akan Alkur'ani da sunna yace nan za mu tsaya mu faɗa mu siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa da shi ko abin da manzon sai siffanta shi da shi mu korewa Allah kamanceceniya da halitta ya rubuta littafi al ibana an usuli diyana da kuma risala ila ahlus sagar da maqalatul islamiyyin su ne cikin littattafan ya bayanin inda ya kwana da inda ya mutu da haka yanzu ba za a ƙara dangana masa kullabiya ba ba za a ƙara dangana masa ne zilanci ba wa haza fa tamamu taqalidihi mai sanya koyi da shi ittiba'u ma kana alaihi akhiran ya ba abin da shi ma ya kasance a ƙarshen rayuwarsa wa huwa iltizamu mazhabi ahli alhadisi wa sunna shine riko da tafarkin malaman hadisi da sunna li'annahu al-madhhabu sahihu al-wajib ittiba dan shine mazhaba ingantacciya wanda ya kamata kowa ya bi alladhi iltazama bihi iltazama bihi abu al-hasan nafsuhu wanda shi kansa abu hasan din abin da ya lazimta kenan a ƙarshen rayuwarsa wal jawabu an as-su'al ath-thalith min wajhaini ba da amsa a kan tambaya ta uku shi ma zai zo ta fuska guda biyu al'awwal annal haqqa la yuzanu bir rijali wa innama yuzanu rijali bil haqq wannan kalmar ya kamata kowa ya haddace ta annal haqqa la yuzanu bir rijali wa innama yuzanu rijal bil haqq ba a auna gaskiya da mutum ana auna mutum ne da gaskiya gaskiya shine sikelin ba mutum ne sikelin ba gaskiya ce sikelin sai a saka ka a sikelin a gani in ka yi daidai to shi kenan kai ne mai gaskiya wani yana cewa la ta'riful haqqa bir rijal bal i'riful haqq ta'rif ahlahu kakka ce wane mai gaskiya ne wane mai gaskiya ne wane ahlus sunna ne wane ba ahlus sunna bane karanta sunnan sai ta gaya maka ahlus sunna so da sunna ba ta buya in dai kai ahlus sunna ne za a gani a shigarka ba auren ka zai zo ba za a gane auren ahlus sunna ba sunan ka zai zo ba za a gane sunan ahlus sunna ba za a gane da kake sallah ba ba za a da duk rayuwar ahlus sunna ya fili take ba ta buya to da ka sunna ce keli shi yasa al-imamu malik aka tambaye shi wani malami sai ya ce wannan malamin hadisi ne sai aka tambaye shi wani sai ce wannan malamin sunna ne ne bambanci tsakanin malamin hadisi da malamin sunna ita dan bid'a ma suna karatun hadisi ba suna musdawal hadisi ba shi malamin sunna shine wanda in annabi ya ce ayi sai dai a mutu shi ko mai hadisi shine wanda ya san sahihi da da'ifi ba dole kuma ya aiki da shi ba tunda akwai yan bid'a waɗanda suka iya musdalahul hadis dan ka iya musu hadis ai baka zama ahlus sunna ba aiki da hadisi shine sunna in an ce annabi ya ce to ku ci tsaya ana eh, ai wasali a tsaya ana shine ahlus sunna هذا هو الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم yace wannan shine mizani ingantacce duk da wasu mazaje matsayinsu ya kai a karɓi maganganunsu kama na ƙabalu khabar al'adali kamar da muke karɓar labarin mutum mai adalci wa na tawaqqafu an khabaril fasik muke rashin karɓar labarin fasiki laisa haza huwal al-mizan fi kulli halin wannan ba shine ma'auni a kowane lokaci ba fa innal insana basharun yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ita domin mutum din yana nan a mutum ɗinsa. abubuwa da yawa suna tsere masa wanda suka shafi cikar ilimi da kuma ƙarfin fahimta ma ya futuhu abin da zai tsere masa ya yakunu rajulu yunan tun zai iya zama mai addini wa za khuluqin mai hadabi'o'i masu kyau lakin yakunu naqisul ilimi, sai ya zama ba shi da ilimi mai zurfi aw da'iful fahmi ko ba shi da cikakkiyar fahimta fa yafutuhu min as-sawabi bi kadar ma hasala lahu min naqas wad sai abubuwan daidai su tsere masa gwargwadon abin da ya rasa na tawaya da kuma rauni aw yakunu qad sha ala tariqin muayyanin ko ya taso akan wata dariqa sananniya an gina shi a wata dariqa ko a wata mazhaba kaga kenan ya taso sai dinga kare wannan mazhabar da wannan dariƙar aw mazhabin muayyanin ko a gina shi akan wata mazhaba la yakadu ya arifu gairahu shi a gurinsa iya wannan ne gaskiya fa yadhunnu anna as-sawaba munhasirun fihi sai ɗauka gaskiya iya nan za ta taƙaita wani hau zalika sani annana iza qabalnar rijala idan wato muka fuskanci mazaje a tariqil asha'ira muka ce za mu auna su da sikelin ash'ariya bi rijalil ladina hum ala tariqis salafi da kuma wanda suke kan tafarkin magabata an ce malam wani ash'ari ne malam wani ash'ari ne malam wani ash'ari ne to sai mu ce abubakar ahli sunna ne umar ahli sunna ne usman ahli sunna ne ali ahli sunna ne dan ahli sunna ne sai mun gamsu imam mali ahli sunna ne al-imam shafi'i al-imam ahmad abu hanifa mu da muke da mazaje ga sunan tili a ce mana da wani da wani to mali yace ba maganar wai yawa bane ai yawa ba ma su kele bane na gane daidai dan Allah ya ce walakin aktharan nasi la yaqiluna mafi yawan mutane fa mahaukata ne ka gani Allah ya ce mafi yawan mutane ba su da hankali to kuma sai a ce mafi yawa da yawa ake auna addini walakin aksaran nasu la yu'minu Allah ya ce mafi yawa ma ba su imani ba aksaran nasu la yashkurun mafi yawa ba sa godiya wa inna kaseeran minan nasu la fasiquna mafi yawan mutane Allah ya ce fasikai ne Ka ba aksarun nasu illa kufura da yawa ba sun yi sai sun zama kafirai wa ma yu'minu aksaruhum billah illa hum mushrikuna ba sa yin imani kawai sai sun dan taba shirka mafi yawan mutane alfasik ne wanda ya aikata mummunan sako akwai alfiskul akbar akwai alfiskul akbar asgar alfiskul asgar ne kananan laifuffuka laifuffuka aikata laifuffuka Allah ya hana ka yi ya ci aika ki ya ci a bari ka ki bari fasiki kenan dan asalin kalmar fisko a larabci yana nufin khuruj ana cewa fasaqatil hibba an qishriha kwaya ta fito daga cikin kwanso kamar gyada duk masu kwanso in an bare su daga kwanso din bawo to sai a ce fisk fasaqat ta fita to duk wanda ya fita daga bin Allah sai a kira shi fasik to akwai al-fisqul akbar shine khuruj sahibahu min al-milla wanda Allah ta'ala ya kita wa qauma min qabl innahum kanu qauman fasiqina mutanen annabi nuhu wanda ba su imani ba Allah ya ce fasikai ne kaga alfiskul akbar kenan babban fasikanci وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة yace za mu samu manyan malamanmu mafi girma mafi ɗaukaka mafi daraja mafi shirya mafi tsayawa a hanyar addini sun fi waɗanda suke kan tafarkin asha'ira ko da an ce malam wane yana ashariya فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة باسا كان من تفرق الأشعرية وإذا ارتقيت إلى من فوقهم أنك كي سمع من التابعين ككي تابعين لن تجدهم على طريق الأشاعرة با كوا تفرق الأشاعرة وإذا ألوت إلى أثر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجدهم لم تجد فيهم من هذا حظو الأشاعرة بذاك سامتك إنس وان يبما ما حنيا إرنتا أشاعرة با لوكتين سكر أيها بأمانة فأشعرن با من أسماء الله تعالى وصفاته سبوكم الله رسولنا ينفع وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلفي inda asha'ira suka kaucewa ta farkin magabata ita kamar da na gaya muku asha'ira kungiya ce da a wani babin ta yi muwafaka da ahalus sunna a wani babin ta saba ahalus sunna da haka tana bin sunna a wasu babukan suna bin bid'a a wasu babukan da haka a babin da suka yi daidai da ahalus sunna nan daidai suka yi a babin da suka saba ahalus sunna to nan babin ba a yarda da su ba ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري yace ba ma inkari da yawa wasu malamai da ake dangana su ga ash'ariya Kada musulikin suna da wato gabace na gaskiya fil islami a cikin musulunci wa dhabbi anhu da kara musulunci wal inaya bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa akwai malaman hadisi kwararru waɗanda suke kare qur'ani da hadisi amma nan bai nuna cewa duk abin da suka sai mu bi su ba dirayatan wa riwayatan suna tantance hadisi ta bangaren ruwaya da ko bangaren ilimin tantance ruwaya wal hirs ala naf'il muslimin masu kwaɗayi ne wajen amfanar da musulmi wa hidayatihim da shiryar da musulmi lakin haza la yastalzimu ismatahum sai dai wannan baya nuna cewa su ma'asumai ne min al khata'i daga kuskure fi ma akhta'u fi inda suka kuskure din wala qabula qawlihim ko ba zai nuna a karɓi maganar su ba fi kulli ma qaluhu duk abin da suka faɗa a ce daidai ne ba wani mutum a duniya da zai lafta mana faɗar wani mutum a duniya ya ce mu ba in ba manzon Allah ba malamin mu imamu malik al-imam malik Allah ya masa rahama tuni ya ba mu ka'ida ya wayan mana da kai yana karantar da mutane a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa ma minna illa raddun wa mardud wa ma minna illa raddun wa mardud wa ma minna wa rudda alayhi kullu a hadin min kalamihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr yace babu wani mutum a cikin mu face ya kau maganar wani shi ma ya jefar da ta wani da shi dole za a ɗau tasa wata a jefan masa da wata ice kai kowa ma a duniya ba zan ba ku suke yi. duk wani mutum a duniya ya faɗi magana akwai ta ɗauka in ta yi daidai akwai ta wurgawa in ta saba wanda maganarsa duka daidai ne sai ya nuna kabarin manzan Allah ce kun ga wanda yake kwance a nan shi kaɗai ne wanda an ce mana ya ce to shi ke sai mu karba shi ba a tantance maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam in dai sun inganta ya faɗa sun hau sikelin nan da malamai suka sanya guda biyar يا إنجنتا أول حس وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن معتمد في ضبطه ونقله أول حس وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط امثله معتمد في ضبطه ونقله shi kuma al'imamu su ya ce haddu sahihi musnadun bi waslihi ya ruhi abdulun dabitun a mislihi Walam lam ya kun shazzan wa la mu'allala fal hukumu bi sihhatu wa da'afi ala zahirihi lal qatai illa ma hawa kitabu muslimin aw ju'fi suwa fan taqadu fa banasilahi rajjaha zannan bihi wa kam imamin janaha والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب shi ma ya faɗi ka'ida cewa wannan akwai ka'ida guda biyar ittisali sanadi adalatul rawi tammud dab adamu shuzur adamu illatul kadiha yayi baiti dubu akan wannan haka nan shi ma al iraqi yayi baiti dubu shi ma akan musawar hadis ita fa fa ahlu hadha sha'an qasamu sunan ila sahihin wa da'isin wa hasan فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي أو إلا قادحة فتوزي شما يبيتي دبو أكم مسأله الحديث شما يواكي وأن القواعد الخمسة وأن دعكي سكا سكين إنغنشن حديثي أكي اتصال السند عدالة الراوي تام الضبط عدم الشذوذ عدم العلة القادحة في صحة الحديث kaga ashe kenan kowane mutum ya faɗi magana mun ga daidai ne sai mu ce masha Allah ya yi daidai Allah saka da alheri in ba daidai bane sai mu ce wannan magana ba daidai ba ce Allah ya wa wanda ya faɗe ta in neman gaskiya yake ya kuskure ai lahu ajrun wahid in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid manyan malaman mu fa koyaushe a cikin samun lada suke in mutum ya yi daidai sai ya samu lada biyu ladan kokari da ladan dacewa da gaskiya in ya kuskure sai ya samu lada ɗaya da gafara ɗaya a bashi ladan wahalarsa kuma a yafe masa kuskurensa wala nukiru aidan ita haka ba ma inkari anna li ba'dihim qasadan hasanan akwai masu kyakkyawan manufa a cikinsu fi ma zahaba ilayhi cikin abin da ya tafi wa khafiya alaihi haqqu fihi amma gaskiya ta boye masa walakin la yakfi li qabuli qawli husn qasd qa'ilihi dan wanda ya faɗi magana ya yi kyakkyawan manufa ba shi ke nufin abin kuma ya dace da shari'a ba bal la budda an yakuna muwafiqan li shari'ati Allah azza wa jalla dole ya dace da shari'a fa in kana mukhalifan lima wajaba fa in kana mukhalifan laha in ya saba wa shari'a wajaba radduhu ala qa'ilihi ka'inan man kana kowaye shi liqaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd saboda faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama man kaga ya shigar da kungiya kowace kungiya ce ya shigar da mutum daya ya shigar da mutum biyu ya shigar da maza ya shigar da mata ya shigar da kowa da kowa cikin man domin ka koma cin annahar wadi an ce man yus'alu biha an aqil ana tambayan aqilu da ita al-aqilu rajulan aw unsa shi yasa ya ce man amila duk wanda ya aikata aiki amalan ya sa masa masdar muakkad laysa alaihi amruna babu umarnin mu akai fa huwa kowaye shi fa raddun alaihi فهو مردود راد بمعنى مردود ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق sannan wanda ya faɗa ɗin an san shi wajen gwaninta iya nasiha da gaskiya babban malami ne ƙwararre ne wasu da gaskiya fi talabul haƙƙi cikin neman gaskiya u'tu zira anhu sai a nema masa hanzari fi hadhihi mukhalafa a cikin wannan sabawar wa illa in ku da gangan yayi umila bima yastahiquhu sai a yi masa mu'amala da abin da ya cancanta bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi sai da mummunan manufarsa da kuma mummunan hukuncinsa hukuma ahli ta'awun hukuncin masu tawili me makomarsu me hukuncinsu me maganganun malaman sunna akan masu yin tawili fa in qala qa'il idan wani mutum yace hal tukaffiruna ahli ta'awili tawili aw tufassiqunahum to tunda kun ce tawili bai dace ba a cikin siffofin Allah da sunayensa kuna nufin wanda ya tawili ya zama kafiri ko ya zama fasiki kenan ko ko yaya qulna al-hukmu bit-takfir wat-tafsir laysa ilaina bal huwa ila Allah ta'ala wa rasulih ba mu muke cewa wani kafiri ba baya halatta wani musulmi ya ce ma dan uwansa kafiri ko ya ce ma dan uwansa fasiki ko ya ce ma dan uwansa dan bid'a sai in ya auna sikelinsa da shari'a shari'a ce take bayyanar da kafircin mutum ko ta bayyanar da fasikancin mutum ko ta bayyanar da bid'an mutum amma ba kawai don kun bata da mutum sai ka ce kafiri ne, ko don kun bata da mutum ka ce fasiki ne ko don kun yi faɗa da mutum ka ce ɗan bid'a ne. a'a sikeli za ka saka ayyukansa cikin ayyukan ne za ta bayyana ɗan bid'a ne ko ba ɗan bid'a ne. sannan bid'a wace iri yake yi kauliya ce ko fi'iliya ko intiqadiyya sannan mukaffira ce ko mufassika ce duk wannan sai ka sa shi a sikeli فهو من الأحكام hukunci ne na shari'a allati maraddaha ila Allah ila ila alkitab sunna wanda makomarta zuwa ga Allah da Qur'ani ne da sunna fa yajibu tafabbutu wajibi ne a yi takatsantsan mafi matukar taka tsantsan fala yukaffar illa man dalla sunnatu ala kufrihi kada a kafirta mutum kada a ce mutum fasiki ne sai wanda Alƙur'ani da sunna suka kafirta shi ko ƙur'ani da sunna suka fasikantar da shi to wannan fa fasikin ne kafirin ne wal aslu fil muslim al-zahir al-adala asali musulmi a zahirinsa mai adalci ne mutumin kirki ne baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi daka a wanzan masa da musuluncinsa a wanzan masa da adalcinsa hatta ya ta haƙaƙa zawalu zalika anhu sai an tabbatar da cewa asalin kafiri kafiri ne asalin musulmi musulmi ne to ya ake musulmi ya koma kafiri ya ake kafiri ya koma musulmi wata boda ce bai kamata a mayar da kafiri musulmi ba ko bai kamata a mayar da musulmi kafiri ba in mutum kafirin ne bai kamata a kira shi musulmi ba in ko mutum musulmi ne bai kamata a kira shi kafiri ba to me sikeli shari'a Allah ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla amalahum lam yakun allazina kafaru Allah yana ta kafa mutane la ta'taziru qad kafartum ba'da iman Allah ce kafa kawo hanzari ku kafirai ne aga Allah wannan shine kaulasan original sai daga wajen Allah yake amma ba irin na fir'auna ba alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta kafirina ba irin kaulasan ɗin da fir'auna ya jefa wa annabi Musa ba ice ba nan muka rene ka ba walidan kana yaro wala biskati ka zauna a cikin mu min umrika daga shekarun ka sinina shekaru masu tsawo wa fa'alta fa'alataka kallati fa'alta ka aikata abinda ka aikata wa anta kai min al-kafirina kana cikin kafirai ba irin wannan kafircin da fir'auna ya ce Musa ba eh kaga wannan ai ba kafirin kafirin ba yawa حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي سي الدليل الشرعي يا تبتد كافر جنسا ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن ذلك li'anna fi zalika mahzuraini azimaini mala yace baya halatta yin sakaci cikin kafirta wani ko fasikantar da wani domin a cikin haka akwai manya-manyan saɓo abin tsoro guda biyu ahaduhuma iftira'ul kadhibi ala Allah kirkira wa Allah ƙarya fil hukmi yadda akayi hukunci wa alal mahkumi alaihi da wanda aka yi wa hukuncin fil wasfa a cikin siffan tashi allazi nazahahu bihi wanda aka soke shi da shi asali alwuqu fi ma nazaha bihi akahu mutum zai fada cikin abin da ya soki dan uwansa da shi in kana salima minhu idan ba haka yake ba fa fi sahihu muslim ya zo a cikin sahihu muslim an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما idan mutum ya ce ma ɗan uwansa musulmi kafiri to lalle ɗayansu ya zama kafirin muslim ya rubuto a cikin kitabul iman babu bayani hali imani man qala li akhihi muslim ya kafir babin yadda mutum zai tsinci kansa idan ya ce ma ɗan uwansa kafiri wa ruwayatul ukhra allati ishara ila shaykh hafizahullah fa hiya inda muslim ayda bi raqam 60 mukarrar bi lafz ayyuma raju ay ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kama ƙala wa illa raj'at alayhi wa inda al-bukhari kitabul adab babu man akfara akhahu bi ghairi tawil fa huwa kama qala بدون قوله إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وفي الباب عن أبي هريرة وغيره وفي رواية إن كان كما قال إن كما يد يفقى وانتن حكا يكي وإلا إن هو كلمة تترد وانتن با كافري با رجعت عليه سيتداو كنسا وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Manda'a دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار wanda ya kira ɗan uwansa da kafirci ko ya ce masa maƙiyan Allah alhalin ba kafirin bane ba maƙiyin Allah bane to kalma za ta yi kwana ta dawo kansa sai nemi abin da zai rufe kansa wala haza fa yajibu qabla al-hukmi ala al kufrin aw fisqin an yunzara zarafi amrayni don haka kafin kai wa mutum hukunci da cewa kafiri ne ko kai wa mutum hukunci da cewa fasiki ne sai ka lura da ma'auni guda biyu ahaduhuma dilalatul kitabi aw sunna ka duba abin da ya aikata akwai shi a Alƙur'ani cewa wanda ya aikata shi kafiri ne ko akwai shi a sunna cewa wanda ya aikata shi kafiri ne ala anna hadha alqawla aw alfi'la mujibun lil kufri aw cewa wannan aikin ko wannan faɗar wanda ya faɗe tan ya aikata kafircin abin zai wajabta masa zama kafiri ko fasiki asali in ibaqu hadha al-hukmi ala sannan in ya tabbata annabi ya ce kaza kafirci ne to shi wanda ya din ba shi da uzuri daga cikin uzurruka da muka lissafa a baya ya rike su uzurrukan da muka lissafa a baya wanda za a ba mutum kabla an yi yuhkama alaihi bil kufr wai haddace su to mun ce akwai azawar da ake ba mutum kabla an yi an yuhkama alaihi bil kufr na farko al na biyu al na uku man sha'a fi badiyatin ba'idatin an al ilmi wal ulama sannan na hudu alkhatau aqta'a min shiddatil farah wanda yace Allahu Allahumma inni abdu Allahumma anta rabbi anta abdi wa ana rabbuka wannan kalman guda biyu ne hukuncin wannan kalman kafirci ne ka ce Allah ka ne ko wannan kalmar kafirci ce to amma wanda ya faɗe ta annabi ya ce yana da uzuri me uzurinsa akhta'a min shiddatil farahi tsananin farin ciki ne ya ɗau hankalinsa saboda taguwarsa ta ɓata a cikin sahara a kanta akwai abincinsa akwai abin shansa akwai guzurinsa har ya haƙura ya dawo gindin bishiya ya zauna ya tagumi yana jiran mutuwa yana wawayawa sai ga taguwar ya shafa ya ji ruwansa nanan ya shafa ya ji guzurinsa nanan ya shafa ya ji abincinsa na nan to yana so ya gode wa Allah cikin sauri sai ce ya Allah kai ne bawa na ni ne mahalicinka kaga kalmar guda biyu duka kafirci ce wanda ma ya shakka kafircin wannan kalmar shi ma kafiri ne to amma shi da ya faɗe ta ɗin ita kalmar tana nan a kafircinta ko amma shi da ya faɗe ta ta fito daga bakinsa ne cikin allo ya taho da ita zuwa ga banu isra'il yana zuwa sai ga an kafa gunki a tsakiyar gari ana shirka san malaman tauhidi malaman aƙida in sun ga ana shirka dole ransu ya ɓaci sai ya dawo gadbana asfan yana mai tsananin fushi da ɓacin rai har ya kama gemun annabi haruna sai da ya ga an yi shirka ya jirhu ilaihi yana tunciko shi zuwa gare shi wa alƙal alwaha allan ma da ya taho da shi na attauran ya wurgar da shi amma Allah ya ce ma sakata an musa ghadabu a al-alwaha dama allan ba ya jefar da shi ne haka kawai ba da fushin yayi yi kawaici ga barin annabi Musa sai ya ɗauko allan kun ga kenan shiddatul ghadab ne yasa alqal alwaha da fushin ya tafi a al-alwaha can alka da akaza alqa a wani lokaci ya alqa fi shiddatil ghadab a wani lokaci akazahu da ma zahaba anhu al-ghadab anan shi ma uzuri ne na cewa shiddatun ghadab musamman ma saboda addinin Allah to yi uzaru insanu minhu na uku man nasha'a fi badiyatin ba'idatin anil ilmi wannan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa yana a cikin sahihul bukhari da muslim ya zo mutuwa ya cewa ya'yansa ya ya'yana mutuwa ba ta zo wasiyar da zan muku gaskiya ne ban wani aiki da nake jin Allah zai mun gafara ba ayyuka na duka ba mai kyau da ka haɗuwar mu da Allah ba za ta yi kyau ba zan ci zan ci bugu da ka ina ba ku shawara in na mutu to ku kone ni to kar ku barbada ta a kan ruwa ku barbada ta a iska saboda in Allah ya samu iko a kai na ya kama ni zai ɗanɗana min kuɗa da bai taɓa ɗanɗana wa ɗan adam irin ta ba kaga jahili ne da ya tambayi malamai na yi saɓo ya zan in sai a ce masa me qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya'ansa suka bi shawara babansu bayan ya mutu suka babbace shi suka kone shi suka mai da shi toka suka barbada toka akan ruwa to ya za a karɓa cewa Allah dan ka zama toka bayan ga ma zama toka an banda jahilci ya za a ce zama toka zai amfani mutum sai Allah ya ce kun fakana sai ga shi ya zama yadda yake Allah ya tashe shi ya busa man rai ya mai da gangar jikin ya hada shi ya ce me yasa kai haka yace Allah tsabar tsoronka nake ji na rasa yadda zai saboda wannan tsoron akwai tsoron Allah akwai yarda da akwai sanin Allah amma kuma bai san wancan hukuncin ba bai san cewa eh, ba za a iya tserewa Allah ta hanyar kone-kone ba tunda ya da akwai Allah har da akwai gamuwa da Allah har da akwai wuta to wai tsoron wutan ne yasa ya wannan Allah ya ce to je ka nema gafara amma yanzu in wani da gangan ya wannan kaga shi ko gafara ma ba za a yi ba amma shi ya yi ne saboda babu ilimi a inda yake wanda zai faɗakar da shi da haka wannan shine uzuri na nawa na uku abu na hudu al'ikira mutumin da aka yi dole aka zo aka sama wuka a aka ce ka ce ka fita addinin musulunci ko a huda maƙogwaranka a yanka ka to malamai suka ce idan wanda ake koli da shi ne to kada yi don kada abin ya zaukar na a cikin mutane a ce kun ga babban kuma ya kuma ya kuyi wani ba zai gane cewa kai din ka kaucewa abin bane da tauriya shi sai ya je kamar da aka kamo wani malami aka zo da shi fada a lokacin kungiyar mu'tazila sun kame fada suna kashe malaman sunna sai aka ce ƙur'ani halitta ne ko ba halitta bane don ce qur'ani ba halitta bane magana Allah ne ko magana Allah kamar da Allah ba halitta bane qur'anin sa ba halitta bane sai a yanka ka so da kai ahlus sunna ne in ka ce qur'ani halitta ne kamar da aka halicci zomo da mage to sai a kyale ka to shine wannan malamin da aka kawo shi aka zo da shi fada sai ce innal qur'ana ya nuna dan yatsa daya والتوراة والإنجيل والزبور فهذه الأربع makhaluka sai ya nuna yan yatsunsa fa ashara ila yadihi ya nuni zuwa ga yadihi hannunsa su suna ga kamar yushiru ila alquran wa huwa yushiru ila allah yace to waɗannan hudun hudun nan da kuke gani kun su aka ce eh ce to duk halitta ne yana nufin yan yatsun nan hudu halitta ne kaga sai aka ce to je ka sai bayan ya tafi kuma ya bule ya bace ya guduma ma sai aka gano cewa ashe ba wa mutane to kaga tauriya wa musu anan to kaga ai shi jahili ba zai gane ai abinda da malamin yake nufi shi ko malamin ya riga ya fassaro abin da zai fassaro to wannan ma ba mutum uzuri man kafara billahi min ba da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman haka mutumin da ya faɗi kalmar aka ce wallahi tallahi ban sani ba aljahal ke wallahi ban san kalma kaza kafirci bace kamar yadda muka ce a cikin kalmomin bahaushe akwai kalmomin da kafirci ne dole fa hausa sai mun zo mun zazzage ta akwai kafirci da shirka a cikin hausa da yawa sai mun zazzage harshen hausa nan mun aura shi a skelin sunna bahaushe yana tabar gazawa Allah da manzansa da addinin Allah cikin karin maganarsa da waƙoƙinsa kamar yadda su laraba suke tantance nasu kuma ya kamata mu tantance namu a cikin sunna za ka ji an ce wai an ce da kare muhammadu bahaushe yana faɗa wannan kuma kafirci ne ko a ce zamanin annabi shaho kowa iya girabansa annabi shaho wannan isgili ne da annabta almufins in an aiko shahu aka ce shine annabi aka gaba doka kenan tunda annabin ya fara karya doka ya ɗauke yan kaji ba ya bada dama ga mabiyansa su ma su ci gaba da ɗora kajin jama'a ba kaga wannan kalmar kafirci ce to suna na irin waɗannan dankare Allah ji kan datta Abdullahi Baturi mun fara shirya wannan da shi tunda shi malami ne na Hausa datta ne ma a Hausar ya tattaro mana su mu zo mu zauna ko ce mu lafta mata hadisi da aya duk inda aka kama ce wannan ya saba aya ta kaza ko hadisi na kaza ko kaza a cikin addini duk mu fitar da su a buga littafi a dinga yada cikin jama'a a daina faɗa kalma kaza a daina amfani da kaza a daina cewa kaza Allah maji kai ba maji tausai ba a'a Allah maji kai maji tausai amma a ce maji kai ba maji tausai ba an korewa Allah suna ɗaya da siffa ɗaya Allah zo da kanka ba sako ba ana faɗa wannan duk wannan kalmomi ne na kafirci bai kamata a ci gaba da faɗar su ba da kuma abubuwan da suke koyar da rashin tarbiyya kama a ce hannunka baya riƙewa in mutum yana laifin mummuna ɗanka ko ƙaninka ko wani matakan tana tsiya in aka gaya wa mutum cewa fa wani na kai na kai ya za a yi hannunka ba zai riƙe ka yanke ka yarba ƙarya ne yankewa ake ana yarwa ka je ka gani a asibitin ƙashi. mutum biya ma yake yi a yanke a yar in ba zai cinye jikin ragowar ko a ce in gemu dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ka ji tsiya naka ruwa wannan ya nuna yana koya mutane mummunar tarbiyya sai ka ga mutum yana cikin bala'i ba a taimaka masa musulunci ko ta yi in gemun dan uwanka ya kama da wuta kashe masa ko shi din da ya kama da wuta za ka shafa ruwa don kashe nasan shi ya fi muhimmanci akan nakan da bai ci ba ka shafa masa ruwa don tsiya irin su in jifa ya wuce kanka ya fada kan waye din kowa ke cewa to ga wannan bai dace ba kamata in jifa ya wuce kanka ya fada daji kada ya shafi kowa ko kuma wani abu na addini a mai da shi zargi idan mutum ya abu daidai ce ya riga malam zuwa masallaci to shi riga malam zuwa masallaci kuma ibada ce wacce ake yaban wanda ya aikata ta domin ya riga liman zuwa masallaci har yayi nafila ya zauna yantaziru salata wa huwa fi salatu man taziru salata to kaga wannan bai kamata ya zama zargi har mutum ya ka tobara ce oh ya riga malam zuwa masallaci to sai ne dan na riga malam zuwa masallaci yayi ibada kenan duk waɗannan abubuwan suna nan jingin jingin jingin jingin. da wakokin waƙoƙin hausa wani bahaushe yana waka yana cewa allah zaki allah giwa wani kowa ya sufa kowa ya sufa to kaga wannan ai bai kamata a ci gaba da sa a rediyo ba wa ya gaya masa allah zaki allah giwa kuma yana ma wata waka yace bai bi duniya ta kuce bai bi lahira ta kuce wa ya gaya masa lahira ta wata karuwa ce ka gani kaga wannan kafirci suke faɗa irin wani mai waƙar dambashi kuma da yake cewa ko a lahira ma zai dambace abin nan ka gani ko ya buga ya ce ka kashe kowa ma ba komai duk ka ga irin waɗannan abubuwan bai kamata ba ko ne yana giya waka ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne ɗaya eh, ya ce kare da kuɗinsa sai ya sha ala haula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kun ga irin waɗannan mutane suna ta faɗa bai san hukuncinsu ba to yanzu ba ce duk wanda ya faɗa kafiri ne ba za mu ce ba sai wanda aka faɗakar da shi illar wani bai sani ba ma bai san da illa ba gani yake kawai tun da abin karin magana ne muku kowace magana kowaye kowaye karya ta ma lankwasanci ya ce ko ɗaurariya ce da karin magana da lankwasar magana da miƙaƙƙiyar magana sai mun ɗora ta a sikelin ƙur'ani da sunna in muka ga wannan abin ba shi da kyau ya saɓa hadisi ko ƙur'ani kowaye ya faɗa dama asalin bahaushe ya ba ma guje ne tunda asali maguzanci ne kaga dole a sami maguzancin ya taho ba a gama tace shi ba to dole ne a sikelin sunna sai mun tantance waɗannan abubuwa mun zubar da su da mutane su tashi suna faɗan kalmomi masu kyau masu dacewa da qur'ani da sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka faɗi kalma baka san muninta ba sai ta cilla ka wuta kana shawagi shekara saba'in baka je ƙasa ba الآثار انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير يدل أسام شرطا كافر تاوان سنتكا أو التفسيق كو شرطا ميد شي فاسق سنتكا في حقه أتكين حقنسا وتنتفي الموانئ سنة موانئ سمهن ومن أهم الشروط daga cikin mafi mahimmancin waɗannan sharuɗa an ya kuna aliman bi mukhalafatihi ya zama yana sane da cewa abin nan ba daidai bane allati aujabat an ya kuna kafiran a fasikan abinda ya wajabta kasancewarsa kafirin da fasikancin ya sani liqaulihi ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi kaga hukumi idan shari'a bata bayyana a gare shi ba ba za a kama shi da laifi ba wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya rubuta farkin da ba na mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibunta shi ga abin da ya jibunta wa nuslihi jahannam mu kona shi da jahannama wa sa'an masira tur da makoma ta ce jahannam wa qawluhu wa man kana Allah wa ma kana Allah li qauman ba'da idh Allah bai kasance mai batar da mutane ba bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaquna har sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye kansu da shi shine nassi da dalili inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai inna allaha lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin sammai da ƙasa yuhyi wa yumitu shike rayawa shi kadai shike kashewa shi kadai wa ma lakum min dunillah ba ku da wani Allah min waliyin majibanci wala nasirin ko ko mai muku taimako ولهذا قال أهل العلم ذاك ما لم يسكت لا يكفر لا يكفر جاهد الفرائض idza kana hadisa ahadin bi islamin hatta yubayyana lahu wanda ya inkarin farilla a cikin farillan musulunci in sabon shiga musulunci ne to ba a masa hukunci da kafirci har sai tukunna an masa bayani dalla-dalla ya fahimci bayanin sannan ya kaucewa bayanin da gangan da lokacin ne kake iya yi masa hukunci da cewa kafiri ne Allahu alam nan za mu tsaya sai mu tashi wa minal mawani daga cin abubuwan da suke hana a cewa mutum kafiri su ne za a lissafo a nan wanda ya kawo in ya kawo su duka shi kenan in bai kawo su duka ba sai mu ci ko ragowar insha Allah ta'ala wannan doguwar takarda ce wacce ta shafi tattauna tsakanin wata da take tambaya kamar haka malam tambaya ta ita ce ni ce mijina ya fara gyaran gida sai wata kawata ta zo ta ce mini mijinki yana gyaran gida kina zaune zai miki kishiya ki zo mu je gurin wani mutum ya baki magani sai yadda kika yi da mijin idan ma aure zai yi kika ce ya fasa fasawa zai yi sai na ce mata gaskiya ina zuwa makarantar islamiyya kuma na san hukuncin wanda ya je gurin boka don haka ba ruwa na ta tafi malam ba sai kuma ta ƙara dawowa ba ta ce mini ke wallahi za ki cuci kanki ki zo mu je ba boka ba ne malamin addu'a zai yi miki ta ce to malam ka san mu mata ba irin maza ba ne har na yarda na bata na bita muka je muka je suka je wajen wannan kenan da muka je ya bata wani magani yace ta je ta barbada na gaya mijina baƙaƙen magana in ta barbada ya to sai ta gaya ma baƙaƙen magana shine ma'aunin magani ta ce da na je gida na yi haka abu maimakon ya ragu sai ƙaruwa yake yi malam da muka koma sai ce wai sai an yi amfani da ruwan mu malam nace masa a gaskiya ba zai iya ba ya gaya min daɗaɗen maganganu shi bokan har ya sadu da ita ita mata auren ta ce da ta dawo gida sai mijinta ya sake ta yanzu dai a takaice dai yanzu yaya za ta yi idan kuma ta gaya mijinta zai zarge ta ma a kan ragowar 'ya'yan da ta haifa ta ashe dama ma watakila ma duk abin da take yi kenan kai subhanallah kazanta ta yawa ya za ta yi kenan shi abu kafin ya faru ake tambaya kafin ya faru kuma shi ne amfanin da ya sa muke sa littattafan aƙida da na tauhidi da na ibada da na mu'amala domin duk abin da za a yi shi a akan sunna dama makasudin waɗannan fasikai fajirai tantirai kafirai mushirikai shine su samu kangararrun mata waɗanda shi yasa suke faɗa da zuwan makaranta suke faɗa da malaman tauhidi domin wayarwa da mata kai da ake yi akan yadda addinin musulunci yake in ga yanzu wacce take zuwa karatun tauhidi da aƙida da wuya ta faɗa cikin irin wannan shirma to tun da an riga an faɗa yanzu an yi tabargaza ai abu ya riga ya yi muni sosai shi mijin an cuce shi an ha'ince shi an ci amanarsa an dugun zama rayuwarsa ga baki daya da ka duk ta inda wannan labari ya je masa to ya riga ya jefa shi cikin wani irin yanayin da har rayuwarsa ta kare ba zai kara nutsuwa da wata kuma ko wani abin ba kuma to haka nan su ma 'ya'yan naki kin jefa su cikin musifa da bala'i da kakanikai abin da ya kamata dai na farko ki tuba ki bayyanar da nadama ki ga Allah ki kuka mai yawa ki nuna damuwarki da abin da kika aikata mummuna sannan ki ci gaba da neman gafarar Allah ko da ku mijin naki ba a gaya masa ba sai dai matsalar in wani abu ya shiga tsakaninku kuma da wannan bokan to nan ne musifa kuma ta karu wannan yace malam mai hukuncin jinkirta sallar magariba bayan kiran sallah ana jinkirta don jama'a su taru mana ko lokaci ya karasa cika ko don jama'a su taru dalilai da su iya sa a jinkirta in jinkirtawar ba mai yawa ba ne wanda ya ce asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mala ina mai mutukar farin ciki da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wannan rana ina mai ba ku girma a matsayinku na shugabannin addini da kuke zaƙulo mana gaskiya yayin da ake ɓoye ta Allah ya taimake ku Allah ya kare ku da karewarsa Allah mai da sharri ga duk wanda ya da ya doshe ku da shi idan ba zai shiru ba idan mai shiruwa ne Allah ya maido da shi kan sunna malam tambaya ta ita ce ina so ka yi bayani akan wasu samari da suke kashe aure yanzu ta hanyar wayar salula sai su dinga bugawa matan aure waya sai a ce da mace ya mai gida ya yara ya kuma ya ko ban ganki ba a wurin da muka yi alkawarin haɗuwa da ke to da zarar mai gida ya gani sai ce mace yawo take idan ba mai tunani aka samu ba sai ka ga abin ya zo ba kyau ji wasu kuma shaidanin iblisan wasu dujalawan kuma sun bayyana da wani fasikanci duk inda ka canza lambar karshe to eh yace to eh, sai ya ce mace yawo take idan ba mai tunani aka samu ba sai ka ga abin ya zo ba kyau malam to ashe hada nambobin suke yi hada nambobin suke yi sai su yi ta bugawa wayan akwai in an caccanza lambobin karshe sai ta shiga ta wani yanzu duk ƙarshen firi in ka sa tu zai shiga na wani har zuwa ƙarshe haka ta biyu in ka canza zai shiga ta wani sai da haka da haka ake ta yi to wannan wasu sababbin shaidanu ne kuma wannan sai ya yi taka tsantsan kuma zai iya faruwa hakan zai iya faruwa ba hakan ba sau da kan irin wannan ta faru ga mutum ya zo ya tarar da mesa a jikin hansa ɗin matarsa an faɗa mata irin wannan magana ko an bugo waya ya dauka ya ji ana mata wannan magana to sai ya taka tsantsan kamar yadda ita mai rubutun ta faɗa ta hanyar bin diddigin ya tabbatar da haka da ko wace ma kai da ka gani ka san ma ba zai ma yi ba da sauransu tunda bugowa ya bai san wace ce ba da wata ma dattijiya ce ko kankanuwa yarinya ce ma kaga irin wannan ko namiji ne ma misali duk waɗannan abubuwan zai iya faruwa kaga an jeho mutum ko yanzu haka kana Dauka wani sai ka tara sai ka ji wani ido ko wani abin da ya bi goma ka gani sai da wannan canje-canjen da ake samu na lamba to Allah ya kiyaye Allah ya shiri masu wannan mummunan al'ada kullum shaidan tunani yake sawa mutane iri-iri don su haɗa rigima da tashin hankali a cikin al'umma to dai a faɗaka a sanda wannan kuma wannan kin ƙara mana haske dama za mu yi lacca akan intanet da hanse tsakanin asara da riba mun zo sai mu sake shigo da waɗannan abubuwa ɗin wanda ma ya san wasu hanyoyi ɗin irin waɗannan wanda ya kamata a faɗakar to ya kamata da a rubuto mana kafin laccar da za mu ta gaba a tirayen wannan mai zuwa za a yi ne tsakanin hauka da hankali duniya tsakanin mahaukata da masu hankali waye mahaukaci waye mai hankali wanda ya ce yana da tambaya wani sahabbai ne suka fito daga cikin kabilar banu umayya kuma yaya sunayensu kabilan banu umayya shi umayya din shine baba ga abu sufyan shi kuma umayya din dan abdushams ne abdushams kuma dan abdumanaf ne kamar kenan da abdushams da hashim ubansu daya da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta daga abdumanaf sun haɗe gaba daya abdumanaf shine baban hashim shine baban abdushams shi kuma abdushams ya haifi umayya ya kuma ya fi abu ni bin har shi kuma abu fiya ya fi ma'auya da na umma habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka je da suka taso sai haka duk gaba ɗayan su eh, a kwarai shawa ne zuriyar annabi ibrahim ne da sauransu wannan siyasa ce sai mun zo lacca akan waye kashe husaini za mu bayanin yadda shi'a suka shigo da wannan siyasar don su samu damar da za su wargaza addinin musulunci insha Allah to ji dai yanzu akwai mu'awiya wanda sakatare ne a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ummu habiba wacce mata ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai ita ma daga banu umayya take da haka in an ce banu fulanin za a samu mutanen kirki a ciki za a samu mutanen banza a ciki mu sikeli a sunna ba mutum bane sikeli sunna ce sikeli sura ta hatta sahabbai da muka ga sun fi kowa daraja bayan annabawa ba ce musu muka yi ma'asumai bane ta muka yi masu daraja ne an gane ko to shi ne ya ya ce assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alheri ba haka ni ɗalibi ne na sunna don Allah ina neman shawara akan wani abu da yake kiɗimani ni ɗalibi ne a makarantar college a Kano muna son wata yarinya da ke makarantar secondary aji hudu a yanzu da aure kuma ina son yarinyar ta gama sakandiren in ta gama sai in aure ta jira za ka kenan ai jira na akwai hatsari a cikinsa to shi kuma yana son ya ci gaba da karatun har zuwa masters har digiri har masters in Allah yarda sai ne shawara ya samu shawarar mutane guda biyu ɗayan ya ce min tabbas in na yi aure yanzu zan shiga takunkumin tattalin arziki shi ko ɗayan ya ce ma ina ya aure tunda tana so na ina santa kuma ina kasuwanci ai babban arziki na Allah ne kuma karatu baya hana aure aure baya hana karatu to abin ya ci dumani don haka ina neman malam ya bani shawara to <laughs> wace ka kanka shawara ai wannan shawarwarin da suka baka kowanne akwai abin da ya kalla ina gaba wanda ya ma mugunta a cikin su na farko da ya ce maka ɗalibin ilimi ko mai neman ilimi idan ya haɗa da nauyi a kansa mafi yawa karatun baya yiwuwa in ba wata tabbatacciyar hanya kuma yake da ita ba dan mafi yawa ɗalibai ba sa haɗawa da sana'a matsalar da muke fuskanta kenan sai mutum ce sai ya gama karatu zai sana'a ko kuma mutum yana yana digiri sai ya fasa kai mai da shi mai katon kai ba zai iya zuwa wajen kafintan unguwarsu ko telan unguwarsu yana karba yana dan taimaka masa suna dinki ba ta yadda zai dinga samun ma kuɗin da zai dinga taimaka kansa a karatun yana kuma dan tara wani abu a banki ta yadda in ya gama karatun kafin aiki ya samu zai iya amfani da wannan damar ya dinga yin wata karamar sana'a to in in kamar yadda ka faɗa kai mai karatu ne da sana'a kaga kana da saukin kai aure tunda sana'arka za ta iya riƙe maka matar sannan kuma ka ci gaba da karatunka amma wanda yake karatu kawai yake zalla ba wata irin sana'a daga gidansu ne ma ke dan ta taimaka masa dai a dan samu aje da kuɗin registration da waye da waye ana ta fama ana bubbugawa kai kaga wannan in yi aure abin ma rikica caje kuma yi domin ita tana buƙatar ci uku kullum kaga za a yi kenan kai ma na kan baka ake yi kaga akwai matsala dole a ƙarshe ka saki ɗaya ko ka saki matar ko ka saki karatun saki uku wanda za ka yi ɗaya daga ciki to saboda haka tunda ka ce kai ɗalibi ne mai sana'a to ma na goyi baya in dai har kana ga auren zai taimaka ma domin kamar da malamai suka faɗa aure ya kasu dangane ga mai yin sa kashi biyar akwai wanda wajibi ya aure shine wanda yake tsoro in bai auren ba namiji ko mace zai lalace to wajibi wannan ya aure akwai wanda haramun ne ya aure wanda auren ba zai iya kula da haƙƙin matar da ci da shanta da rayuwarta ba wannan bai kamata yi ba akwai wanda mustahabi ya aure wanda in ya auren zai ƙara masa ƙarfi da ƙwazo a kan sunna auren taimakonsa zai ya ƙara ziga shi inda yana saba'in ya koma tamanin da biyar ko casa'in wannan mustahabi ne ya aure akwai kuma wanda makaruhi ne ma ya auren shi ne wanda yana kan daidai kuma in ya auren ba daidan ne za ta karu ba zai dan ja da baya ana ganin sa sau na daya sai koma sau na biyu sai sau na uku sai sau na hudu sai fara makara shikenan sai kaga yana samun raka a daya shikenan sai ga wata rana sai an yi jam'i zo ya tasa daban wata rana sai a neme shi a rasa to kaga wannan auren yana daɗa tura shi bayan ne ya kai tura shi gaba to irin wannan malamai suka ce makaruhi ne ma ya aura kamar da shaƙu sami ya kawo a cikin fatawa ɗinsa muzakkiratul fiqh sannan yace na biyar wanda auren ba zai masa wani ƙarin komai ba ba zai ƙara masa yadda yake haka yake ko da auren ko ba auren ibada sananan tsayawar sananan gezau bai ƙara gaba bai ƙara baya ba to suka ce wannan ta ɓangaren auren kuma inda ya ma auren ba abin da zai shafe shi ba kuma wani abu da zai aikata mummuna to wannan shine bayanin da malamai suka yi to kaga kai in ka san aka san da kake sai ka ɗauka da wuri wannan yace bayan gaisuwa da fatan kuna lafiya Allah ya saka amin malam wani ya ce mun mu ɗan izala muna ɗangale wando muna cewa sunnar annabi ce kuma annabi bai sa wando ba sai kwarjalle ko muna cewa sa wando sunna ne to malam a bani dalili ko na ƙur'ani ko na hadisi don sunna ba sa yin abu sai da hujja haza wa salam daga ɗalibinka ahmad sani da siginecarsa to ahmad sani kamar da kai bayani cewa ba a yin abu a addini sai da sunna sa wando da sa farjalle duk sun tabbata a sunna in ka duba cikin sahihul bukhari a cikin kitabul hajj zaka ji inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa mai hajji abin da ba zai sa ba nan yace wa nasarawila wa lal khifafa wa man lam yajid na alayin falyaqta'huma asfala min alka'bayn annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai aikin hajji ba zai sa wando ba sai dai ya sa kwarjalla a aikin hajji in ko bai samu da ko ba zai sa takalmi sau ciki ba amma in bai samu silifa ba a aikin hajji zai iya yanke nasa sau ɗin ƙasa da inda idon kafasa zai fito sai ya mai da shi yau ba hafsho hafshu to sai ya mai da shi wannan sai ya dinga sawa haka har i gama aikin hajjinsa to kun ga wannan hadisi ya nuna kenan ana sa wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga sahabbai nan da yawa suna sawa da haka ya tabbata sunna ne at-taqririyya sa kwarjalla kuma sunna ne al-fi'liyya idan mutum ya daura kwarjalla ya aikata sunna fi'iliyya idan ya sa wando ya aikata sunna a takaririya amma duka biyun babu inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sa kwarjalle kada ku sa wando ko ku sa wando kada ku sa kwarjalle ya bar mutane akan al'adarsu masu ɗaura wando su ɗaura masu ɗaura kwarjalle su ɗaura abin da ake so dai ga musulmi kada ya bari yana yawo tsirara shikenan da mun samu hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada ku sa wando to wallahi da jujin gobe kaga wandunan ma a ciki gobe za ka ga sai an yi mota guda na wanduna a garin nan don fatawa za mu yi a rediyo ma za mu sai fili mai lacca akan wandon to duk wanda ya da shi ahli sunna ne ga bola can ya kai wandonsa sai ku je ku ta ɗiwa ku ta sawa zan yi kuma za mu ci gaba da ɗaura to amma ba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sa wani daga ciki addini ne ko sunna ce duka al'ada ce mai kyau baka sunna ce fi'iliya da taqaririya babu qauliya babu hali akai babu umarni akai saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane akan al'adar su masu wando bai ce su cire ba masu zani bai ce su cire ba to sai kowanne aka bar shi akan al'adar garinsu da gurinsu garuruwan da ake sa zani kamar kasar bama kasar indiya kasar pakistan duk waɗannan ƙasashen da indonesia da malaysia da yaman duk wannan za ka ga wando suke ɗaura hayyar abin nan zani suke sawa suna kiransa futa za shi ana sai da shasa sun kuma iya ɗaura zani don ka ciyo da zani ba za a ganka a ma dariya ba saboda al'adar garin haka take mu kuma nan da zanin ya zo da wando sai maza suka ɗauki wando mata suka ɗau zani wanda kamata ya yi mazan tun asa matan tun asali su su ɗau wanda mu mu ɗau zanin domin su yafi kamata su rufe al'aurar su fiye da kowa to sai aka tafi a haka sai zani ya zamo al'adar mace wando ya zama al'adar namiji to yanzu da ka wuce da zani in ka ɗauro zani kana tafiya ta da ka gama na nan kuma yanzu sha'awar daura masu suke <laughs> sai da ba a san namiji da zanin ba to wannan shine dalilin mu guda biyu da yasa Bamu ce lalle sai an sa zani ba kuma ba ce lalle sai an cire wando ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a sa zani ba bai kuma ce a cire wando ba ya sa zani kuma ya ga ana sa wando kalas wannan shine dalili ita wannan yana a tambaya kan azumin da ake na sittan shawwal shi mutum zai iya yin ranar litinin da alhamis har ya gama a matsayin shidan nan na sittan shawwal kwarai kuwa inda ya yi su da niyan sittan shawwal ɗin sun yi domin al'imamin nawawi a cikin sharhu sahihi muslim ya ce yin sa a jere da yin sa a rarrabe shari'a bata hana ba domin annabi sallallahu cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan sai ce min shawwal sittan min shawwal zai iya zama sittan nan a jere da kuma ka iya yin sa a rarrabe in kai a rarrabe ya yi daidai in kai su a haɗa shida ya yi daidai wannan yace mutum ne bai azumi ba ana bin sa bashin azumi bai rama ba har wani azumin ya zo to tambaya shine da larura ne ko ba da larura ba don ba a san mutum ya yi sakacin azumin baya har wani ya zo kai da Allah ya baka notice na wata goma sha ɗaya fi sabilillahi kuma azumin nan in ma ka sha duka kwaya talatin ne ko za ka yi uku uku a kowane wata duk kwana goma kai ɗaya za ka biya talatin ɗin kafin wani ya kewaye to da irin sakaci ne mutum zai yi har ya bar ramadana da ba a ce dole sai ka biya bashin ramadana a jere ba za ka iya rarraba shi za ka iya yin sa a jere domin Allah ta yi fa'iddatun min ayyamin ukhra wasu kawai kwanakin ake so ka ɗiba adadin kwanakin da ka sha na ramadan ba sai a jira ba a kowane wata a kowace rana in kai da niyan kana biya ramadana yayi amma bai kamata a dinga sakacin ana barin azumi bayan tsakanin wani azumin da wani azumin kwana ɗari uku ne da talatin kafin wani azumin ya zawai wata goma sha ɗaya a ce ka kasa rama azumi talatin in duk wata za ka rama ƙwaya uku kaga ai a wata goma ma za ka biya azumi kuma ramadana in ya wuce baya ƙara kewayowa sai an yi wata goma sha ɗaya shine na sha biyu to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka kamar da aka sanar sati na sama ba mai zuwa ba sati mai zuwa insha Allah za mu kokari mu karasa wannan ragowar hukum ahli ta'awil din to sati na sama mai bin sa sha shida kenan ko sha bakwai ga wata shine za a yi lacca ta farko a wannan majalisin mai taken wa ya kashe sayyidina Husaini sannan wannan satin mai zuwa za a yi ta turayen mai taken duniya tsakanin mahaukata da masu hankali kurufi ismul arab masu da'awar tauraro akwai wani littafi kuma da yake yawo yana nan